Sunana Albashir Ishaq Ibrahim barkam da sake saduwa a wannan tasha wato yau za mu ci gaba ne da darasin da muka fara dangane da koyon yadda ake amfani da manhajin Microsoft Excel. kuma a yau abin da za mu mai da hankali a kai shine wato gudanar da yadda ake hada sakamako na ɗalibai tare da amfani da shi microsoft excel so kamar yadda ake gani a nan muna da example na wani result wanda ya kamata mu hada kamar yadda ake gani mun shigar da serial number muna da ɗalibai goma sha bakwai mun sa id number kowane ɗalibi muna da attendance nasu akwai test nasu sai ga baki ɗayan an haɗa test da attendance shi zai ba da continuous assessment sannan kuma an shigar da exam score nasu wanda in an hada ca da exam score shine zai bada total score nasu na exam gabaki daya sai mu nema grade kuma mu ba da remark wannan su ne abubuwan da za mu yau ba tare da bata lokaci ba bari mu fara da samar da sakamakon ca wanda shine za a hada attendance da kuma test wanda yana da saukin yi sai dai kawai a shigar da equal sign kamar yadda muka saba sai mu zaɓa shi attendance in mu danna plus a keyboard sai mu zaɓa test wanda suka yi idan muka yi 'yanta za mu samu total ɗin wannan da wannan domin kuma mu sama ma kowane ɗalibi za mu iya double click a nan zai saukar da sakamakon kowa har zuwa ƙasa mun gama da samun sakamakon continuous assessment kenan abu na gaba kuma shine samun total score a hada continuous assessment tare da exam wanda shi ma abu ne mai sauki idan muka zo inda za mu shigar da sakamakonmu a muka fara da equal sign za mu zaɓa ca din mu yi plus shi exam sai mu yi enter wannan shine zai ba da cikakken sakamakon da ɗalibi ya samu a jarabawa gabaki daya idan an haɗa ca da kuma abin da ya ce a exam so mu yi double click shi ma sai ya saukar da sakamakon kowane ɗalibi har zuwa kasa kamar yadda ake gani to ya za a yi mu samu grade grade shine abin da zai nuna a kake da shi ko b har zuwa f wanda kuma ana amfani da if statement ne if amfani da if abu ne mai sauki syntax din yin haka din ba wani abu mai wahala ba ne na zo nan na example idan muka yi equal to sai muka kawo kalma kalmar function na if muka bude bracket to farko za a shigar mishi da gaddamar da ake so a gabatar mishi misali muka ce muna son idan shi wannan cell G4 ya wuce 40 ko mu ya wuce 39 to muna so ya rubuta pass in kuma ba haka ba to ya rubuta fail in muka rufe bracket namu muka yi enter kamar yadda ake gani wannan da ya wuce 39 saboda haka gashi nan pass aka samu idan muka yi double click har zuwa ƙasa wanda ya passing za mu gani wanda ya failing za a gani to amfani da shi yana da sauƙi kamar haka da yake a nan formula daban za mu shigar mu samar da abc jerin yadda za a saka su yakan bambanta amma abu mai sauki ne to yanzu domin samar da grade ana iya haɗa shi if ɗin tare da and wanda duka in aka yi la'akari syntax ɗin kusan ɗaya ne saboda haka kamar yadda ake gani a nan cikin formula ba wannan shine abin da muke so mu samar idan har ilau idan g4 ya kasance daidai ko kuma ya fi 70 sannan g4 din nan yana ƙasa da 100 to wannan ɗalibi ya ci a idan kuma g4 din nan yana daidai da ko kuma ya wuce 60 sannan g4 din nan yana ƙasa da ko kuma daidai da 69 to ɗalibin nan ya ci bi haka bayani yake jeri-jeri idan aka bi har zuwa ƙarshe sai a ce to idan g4 din ya kasance ƙasa ko kuma daidai da 39 to ɗalibi yana da f abin la'akari shine a tabbata an rufe kowane open bracket da aka yi to wannan idan aka yi shi daga zarar an danna 'yanta za a ga zai cire grade kamar yadda ake so to haka muna da ɗalibai da suke da a b c e f duka ga sunan muna gani to sai kuma remark wanda dazu na godiyan da yake shi ma gashi idan muka duba duk kusan tsarin ɗaya ne idan g4 ya kasance daidai da ko kuma ya fi 70 sannan g4 ya kasance yana ƙasa da ko kuma daidai da 100 to ɗalibi ya ci distinction in ba haka ba idan g4 ya kasance ya fi ko yana daidai da 60 sannan g4 yana ƙasa da ko daidai da 69 to ɗalibin nan ya ci over credit tsarin haka yake har ƙarshe sai a lura da formula wanda idan an bi shi ma sai a yi la'akari da rufe duka bracket ɗin yana da muhimmanci idan mun yi enter za mu ga kowane ɗalibi remark da yake da shi saboda haka kamar yadda ake gani muna da mai distinction muna da mai upper credit muna da mai lower credit ga masu pass da kuma fail wasu suna da merit kamar yadda muke gani. To a takaice cikin sauki irin wannan sakamako haka ake samar da shi domin yin wani irin kuma nazari ko bincike dangane da sakamakon abin da kake da shi za mu iya mu nemo wani ne sakamako mafi kankanta wani ne tsaka-tsaki wato average wani ne kuma wanda ya ci sakamako mafi yawa a wannan jaraba da aka yi. Cikin sauki abin duba shine tunda minimum muke nema za mu iya idan mun zo set ɗin da muke so mu sa sakamakon mu sai mu zo nan wajen autosom mu yi klikin na drop down arrow sai mu zaɓa minimum to minimum ɗin nan daga ina zuwa ina muke son shi to ina son shi a total score in na yi enter wanda ya ci wato 29 shine mai kankantan sakamako a wannan jaraba to bari mu ga wani ne tsaka-tsaki shi ma idan aka zo aka yi klikin nan sai aka zaɓi average babu abin da ya rage illa mu zaɓa jerin wato su sales na total score sai mu yi enter uh, sakamakon da zai zama shine tsaka-tsaki shine 48.5 ko an yi approximating ya zama 0.6 shine zai zama tsakatsaki daga baya ga wannan wani ɗalibi ne ya ci sakamako mafi yawa shi ma idan muka zo autosom sai muka zaɓa maximum sannan muka ɗauki range ɗin wanda range ɗin yana kan har ila g ne idan muka yi 'yanta za mu ga ɗalibin da ya ci 93 ɗin nan shine mai sakamako mafi yawa shine mai highest score kenan to a takaice abinda za mu iya ma wannan sakamako domin shirye shi yadda ya kamata za mu iya mu yi highlighting aikinmu kamar zuwa haka sai mu yi amfani da abin da ake kira borders domin inganta yadda za a ga sakamakon so na farko ina son all borders kamar yadda ake gani ya canja yanayin outline na rubutu nan ma zan iya zaba all borders shi ma kamar yadda muke gani yanzu aikinmu ya fita kamar yadda ya kamata har ila za mu iya mu ba boda na waje ya fi kwari mun zaɓi tick outside border za mu ga yanzu bodan da ya zagaye shi wannan aiki da muke da shi za mu ga cewa shi ne boda mafi kwari aikinmu ya fita yadda ya kamata za mu iya ma wannan haka shi ma to kamar yadda ake gani wannan sakamako ya fita yadda ya kamata har ila muna da irin wanda ake a tsarin jami'o'i wanda kowane a da b da c da nashi kolum har ma a zo a cire gp da sauran unit din a hada da gp tare da remarks bari mu gwada shi shi ma na farko shi ma bari mu nema ca kamar yadda muka yi ɗazu zai zama equal to sai mu ɗauki attendance plus sai test mu yi enter shi ma muna son sakamako double click mun gama da wannan sora total score shi ma equal to mu zaɓa ca mu haɗa da sakamakon mutum da mutum ya ci a jarabawa mu yi enter idan muka yi wannan shi ma zai sauka har ƙasa letan da take nan ita za mu nema kawai kamar haka kamar yadda muke ga ega nashi idan g4 ya kasance sama da ko daidai da 70 sannan kuma g4 ya kasance ƙasa da ko kuma daidai da 100 to ya cire a in ba haka ba ya bar shi mt wannan shine abin da wannan formula take nufi to bari mu ga a wannan jeri akwai wani wanda ya cika wannan sharaɗi saboda haka a biyu muke da shi kwata-kwata wanda ya cika wannan sharaɗi ɗalibi biyu ne to sai mu zo mu yi ma b shi ma na shi. mu duba fomulan abin da take faɗa idan g4 ta kasance tafi ko kuma tana daidai da 60 sannan g4 tana ƙasa da ko daidai da 69 to ya cire b in kuma ba haka ba ya bar wannan waje mt to bari mu gani wayanne ne suka cika wannan sharaɗi so haka b guda biyu muke da shi haka za a ci gaba ga saura duka to kamar yadda ake gani mun riga mun shigar da kowane grade gajerin sunan abin da ya rage na gaba shine mu nema gp wato in ka ci a5 kake da shi a nan in ka ci b4 ne in kuma c3 ne to wannan shi ma if statement ne kamar yadda muka saba bayanin shi kawai a duba a gani za a ga yadda sakamakon ya kamata ya kasance idan muka yi double click za mu gani wanda ya ci a yana da 5 wanda ya ci e yana da 1 wanda ya ci f 0 ne a wajen saboda haka ba abin da ya rage illa mu yi multiplying wannan eh, by 2 wato zai zama equal to n4 dinnan multiply by 2 idan 2 unit cost ne shikenan shi wannan point goma ne zai je cikin sakamakon shi wanda za a hada jife shi so kamar yadda muke gani shi ma mun riga mun sama ma kowa ugp shi abin da ya rage kuma a nan shine a tsarin jami'o'i either pass or fail babu su wannan bayani irin wanda muka shigar a can saboda haka if statement namu zai kasance if shi wannan g4 is greater than 39 kai pass in ba haka ba kuma to fail ne kamar yadda muka yi a can shi kenan idan muka yi double click mun sama ma kowa sakamakon shi kamar yadda ake gani mafi yawa haka jami'o'i ke cire sakamakon ɗalibansu abin da ya rage sora, mu lissafa a nawa muke da shi b nawa muke da shi c nawa muke da shi wannan kuma abu mai sauki ne misali muka zo nan a wato function da za mu yi amfani da shi shine count ifs muna so mu duba idan wannan range ya kasance a zai irga mana biyu kawai ake da shi haka za mu yi ma b shi ma bari in yi editing ga na wannan in ya kasance b sai ya lissafa mana b guda biyu muke da shi wannan kuma in ya kasance c c biyu muke da shi wannan kuma idan ya kasance d ɗalibai bakwai suka ci f domin mu gyara sakamakon bari wannan ma mu shigar da shi cikin boda da muka yi bayan wannan muna son wajen ya zama yana da boda mai kauri kamar yadda ake gani sakamako har ya riga ya haɗu a takaice wannan shine hanyar da ake bi a haɗa sakamako ta hanyar amfani da manhajin microsoft excel cikin sauƙi sai a yi la'akari akan wannan workbook namu muna da worksheet guda uku wanda yau mun yi aiki akan guda biyu muna da exam result 1 akwai exam result 2 in ma za a ƙara wani aiki za a iya zo kawai nan wajen shine wajen ƙara new sheet sai a yi click kuma za a iya a yi renaming wannan sheet kamar haka a bashi suna in misali muna da exam result 3 shi ma za mu iya mu shigar da shi sai a yi kuma wani abu shine ana iya ma a canja ma shi kowane uh, tab ya zama sheet yana da nashi kolo. kamar yadda muke gani mun zaɓi ja ga wannan sai mu ga wannan ɗin ya zama ja in ya kan wannan shi na canja mishi zuwa kore kore zai zama saboda haka wannan yana da sauƙin sha'ani a duba a gani a sakamako guda biyu da muka yi aiki a kai in akwai tambaya ko neman ƙarin bayani ko inda muka yi kuskure ko wani abu da ake ganin akwai wata hanya da za a yi shi wanda ta fi haka inganta kasancewan excel yana da hanyoyi daban-daban da za a iya shigar da function da formula to wannan za a iya jawo hankalina ko inda na yi tuntuɓin harshe ko kuma kuskure za a iya ja hankali na ta ɓangaren comment domin mu gyara kowa da kowa ya amfana na gode ma duk wanda ya biyo mu har zuwa ƙarshen wannan darasi muna fatan za a danna subscribe a yi sharing a danna alamar kararrawa domin samun ire-iren waɗannan bayanai da kuma darussa idan mun sake su mun gode